gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ma wasu tashoshin su ma duk na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sa a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma a leƙa gaba ɗaya zuwa yanar gizo ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad. Yau Litinin 18 ga watan Yunin shekara ta 2018 za mu yi magana ne akan dangantaka da zamantakewa kamar yadda muka saba inda za mu ci gaba da magana akan auren wuri a cikin al'ummarmu. Kamar yadda muka faɗa tun farko a makon jiya wannan darasi mun yi shi ne domin mu nuna ko kuma wayar da kai ba don cin zarafin kowa ba ko kuma wata al'ada ko wani jinsi ko wani addini wanda kuma hakan yasa muke son warware tsakanin al'ada da addini a maganar auren wuri a ƙasashenmu. annabi bai nuna mana wai dan talauci kuma ƙur'ani ko a musulunci bai nuna mana dan talauci mu rika auren ma da ƴaƴayen mu ta yadda muka ga dama ba abinda malam ya faɗa gaskiya idan mun duba yanayin zamantakewar mu na yau musamman a wannan zamani da muke ciki za ga uba yana kokarin aurar da ƴa saboda ta kai munzalin da idan ta zauna a ɗaki za ta san me uban yake ciki da mahaifiyarta kuma ɗaki ɗaya gare su matan da mazan a cakuɗa a ɗaki guda yana so ya ƙara aure ba hali yana so ya kusanci matar shi saboda sha'awa irin ta ɗan adam ba hali saboda haka sai sai ya tunanin bari ya kokarin ya je ya aurar da ita ko ta halin kakama. Muna nan tafi da amsoshin tambayar da muka maku a shafin Facebook game da cewa shin auren wuri ya kasance a gare ku ko akan wani da kuka sani ya taba mm. faruwa hakan? Yawwa to mu je me suka sani ko kuma me ya amfana musu ko rashin amfaninsa. yawwa to wannan ce yasa muke tafa da kuma bayan wannan tattaunawar ci gaban maganar mu ta shin yaya wannan abu yake tsakanin malamai da kuma masana addini da al'adu. ƙara jin amsoshin tambayar da makwamako a shafinmu na abota cewa game da cewa shin auren wuri ya kasance a gare ku ko wani wanda kuka taɓa sani? Sakon farko daga shafin Facebook din ya fito ne daga Umar babanya ya sabon gida. Ya ce a gaskiya ni a gani na auren wuri yana jawo matsala ga 'ya mace. Ya kamata masu yi su sake shawara domin gyara matsalar. To sai sako na gaba inda ya fito daga Aminu Fatakai Ringim inda ya ce ya kamata a daina auren wuri sosai amma ba wai ina nufin a daina auren wuri kwata-kwata ba ya kamata a bari sai yarinya ta kai shekara goma sha bakwai kafin a yi mata aure saboda matsaloli na auren wuri. Sai kuma Mustapha Salisu Gusau ya ce salam shirin yau da gobe. Ni a gaskiya ba na ɗaukar auren wuri wata matsala domin idan har iyaye ba su aurar da 'ya'yansu da wuri ba to za su iya jawo musu abun kunya ku tashi lafiya. To sai Shehu Adamu Rijau inda ya ce to duk da dai tambayar ta mata ce amma ni ina ganin ya dace a dinga bari sai yarinya ta kai munzalin kafin a yi mata aure domin gudun an yi ba a yi ba. Maganar kuma cewa da aka yi lalacewar wurgara auren wuri hakika duk yarinyar da kaka ta lalace da wuri to bata samu ƙosasshiyar tarbiyya ba. Sai kuma Musa Hadarin Asuba da Magaran ya ce yau da gobe sai Allah to mu dai muna jinjina gare ku ɗari bisa ɗari akan wannan ƙoƙari da kuke yi a koda yaushe Allah ya bar mu tare. Amin Musa mun gode. Sai Aliyu Muhammad inda ya ce gaskiya ya kamata a rage auren wuri saboda matsalolin da yake kawowa amma a wani bangaren kuma hakan na da fa'ida ga rayuwar 'ya'ya mata. Safiyanu Gumal Zangon Daura ya ce yau da gobe wannan tambaya ce da ya kamata malaman addini su shigo cikinta don amsa wannan tambayar taku Allah ya sa mu dace inda ya saurare mu mako da ya gabata zai je ana tattaunawa da mm. limamin masallacin Sultan da ke Kaduna mm. da kuma wani masanin al'ada. al'adu wanda kuma yau shine za a ci gaba da wannan tattaunawar mm. saboda haka ka kasa ka tsare kuma ya fayyace mana duk a addinance da komai mm. Eh. Mm. ya kamata ka koma ka je wanda muka gabatar da shi daga mako da ya wuce haka yana iya koma shafinmu na yanar gizo ma zai iya sauraron yau da gobe da ya gabata duka yawwa to mu je zuwa to sai sako na gaba daga baba gana alhaji dabuwa guru inda ya ce assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa tabbas akwai cece ce, game da yi mata aure da wuri sai kuma binta Umar Lida Doguwa ta ce a wannan zamani auren wuri shine ya fi dacewa domin samun nagartar ɗiya mace a ɗakin mijinta. To sai Nuruddin Harun inda ya ce auren wuri ba shi da illa sai albarka da soyayya. Sai Umar Muhammad Kiringim ya ce to yau da gobe auren wuri dai ba haramun ba ne amma akwai maslahar da ya kamata iyaye su duba kafin su yi wa 'ya'yansa aure saboda musulunci yana tafiya yadda zamani yake. To sai Sa'idu Sabo Ayo inda ya ce salam yau da gobe shin auren wuri ba shi da wata matsala sai dai idan har mace ba ta yi sa'an miji na kirki ba. Sai Sulaiman Abdu Hamani ya ce salam yau da gobe duk da wannan tambaya ce da ta shafi mata gaskiya auren wuri abu ne mai matukar haɗari kuma ya fi kamari a kasashenmu na Afirka musamman ƙasa ta Nijar da fatan Allah ya sa iyayenmu su daina. To sai saƙon ƙarshe na Amina Aliyu inda ta ce a gaskiya batun auren wuri na jawo matsala illa ga 'ya'ya mata, kaman wajen haihuwa inda yake haddasa masu ciwon yoyon fitsari. Mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni. Sakon farko ya fito ne daga Abdulaziz Idi Tela ya ce Salam VOA auren wuri a mata hatsari ne a rayuwarsu ku ci gaba da wayar da kan to na'ura ta yi tuntuɓe ta koma can ta sake tsunko mana na makon jiya ina ba za mu yarda da wannan ba na'ura ta tsallaka can ko yaya daula e haka eh, to ai su ma sun san tuntuɓan karfan nasara kenan mm. to game da wannan batu na auren wuri da muka faro magana wanda gashi yanzu har kun ji tambayar da muka yi muku shin yaya abin yake ne wannan ne yasa binta ibrahim mu ta zakulu wani malamin addinin musulunci wato usman ibrahim musa limamin masallacin sultan road a kaduna sai kuma tare da wani masanin tarihi da al'adu dr salisu bala daga gidan adana tarihi da bincike a arewa house na kaduna har ma da wani uba mai suna injiniya abdullahi hussaini wanda uban 'ya'ya mata ne wanda mun haɗa su domin mai ta tattauna tare da su inda kuma a makon jiyan binta ta tsaya a daidai inda take tambayar shi malam ko kuma limamin masallacin sultanar malam ibrahim musa cewa Malam mukan ji wayansu malamai sukan kafa hujja da cewa ba a son ya mace ta fara jinin al'ada a gida. Kana ganin wannan hujja ce ta addini ko ko al'ada ce kawai? Wannan ba wani abu bane al'ada ce wadda aka kawo ta. Kuma akwai abin da muka lura da shi shine wato qillatul ilmi, ma'ana karancin ilimi saboda ba a wayarwa da su iyayen kai ba, ba su san addini abin da yace ba, ba ayar da ta ce, babu hadisin da yace, ba wasu malamai wanda suka haɗu akan cewa wannan lalle mace in ta fara al'ada a gidan wannan haramun ne babu wani malami da zai kawo maka wannan aya illa iyakaci kowace mace kamar yadda Allah ya mata lokacin da za ta aure ta je gidan mijinta ya yi to lokacin iyaye za su cire ta su kaita don haka ba hujja ba ce wannan dan mace ta fara al'ada ta balaga ka aurar da ita ba ta da hankali ba ta da ilimi ba ka nuna mata auren ba ma yanzu mu abin da muke so tun da kun kawo wannan maganar yaya za mu musamman ma da makarantun da za mu karantar da masu aure ba ai komai ana yin course yanzu ga dokta nan bu ofis din nan sai da ya karatu ya zo shi ke sai da kika karatu kika zo ba abin da ake mishi hawan kawara da muke gani sai aure ba a zuwa course da da mutum ya je ya nemo yan kuɗinsa ya ga ya samu yan dubu ɗari sai fara auna a ah, yanzu in na biya sadaki dubu ashirin na kama daki dubu talatin na ɗan mata yan atamfofi shi shikenan kawai na samu mace saboda arhar auren da haka sai mutum ya auro ya kawo yarinya kwana biyu ya ɓata ta can kuma ya hango wata sai fara to dama na ga kina rena na kin ci min mutunci wane ne na yi haƙuri ina ta hakuri dama dai gashi gashi to sai kaga kawai ya ɗauko wasu kalmomi ma da zai ce kai je ki gidan kuma to wannan ba komai bane illa rashin ilimi ga su ma iyaye da suke kokarin ba da ƴaƴayensu ba tare da sanin ilimin wa za su aurar ba auratayya bayan an yi shi an ce ana tsammanin samun haihuwa ko yarinya ya shekara misali sha har zuwa sha biyar ma zaka ga wani lokaci ma har yan sha takwas din ma wahala suke samu wurin ɗaukar ɗawainiyar ciki abin da yake sabo a gare su me mahangan ku akan yaya rayuwar ta yake kasancewa ya kake hango yarka a wannan matsayi cewa yarka ce shekara goma sha uku kuma ga wani yaro Wani wanda ya kamata a ce karanta ne wai a matsayin nata ne wato gaskiya a matsayin na uba kamar yadda na faɗa ni idan ina da iko haka ba zai faru ba to amma a matsayin na uba in wani ya haka din abu ne na abin ya yamma da hankali duk da na son da ya tsokaci kan magana da ke na cewa kamar turawa za ga suna girma da wuri saboda wannan yanzu a harka ta environment akwai abin da ake cewa environmentalism ma'ana inda kake yana da taminin yanayin girman kama abincin da kake ci ko yanzu a nan Najeriya din da muke a misali za ga masu kuɗi ƴaƴan sun fi girma so da irin abincin da suke ci suna samun wadata su a kwance to duk wani yana kawo girma eh to amma yanzu a ce duk da haka din su abin sa ba su damuwa ba suna da technology din da kawai yanzu ba sai an haihu ba ta inda ake haihuwar so da sai suna da technology din da kawai za a yi laser a cire yaro ba tare da tawala ba so kaga su ba su da matsala to su technology su suna da shi da yayi nisa suna haka shi yasa ga su a sha ukun kuma ta mace daman babba ce ta yi auren kuma an cire mata ta wannan hanyar amma yanzu a nan Najeriya malam ya yi faɗa duk da research dai da aka yi wasu na nuna cewa ba a alakanta aure da wuri da fitsari eh, wannan an yi research aka yi sosai ba research da yake nuna cewa wai ana alakanta aure da wuri da yoyon fitsari to amma abin da ake cewa shine ana iya samun delayed labor saboda duk jikinta bai riga ya bunƙasa ba da za ta haihuwa da wuri to wannan rashin haihuwa da wurin kuma shi a iya alakanta shi da fitsarin yalla bai kai namiji ne ba cewa kuke kuna son ku aure yan shila ba kuma yan shila eh eh gaskiya ni da yanzu kin ga matsayina eh, ni yanzu a matsayina na namiji din ni yan shila a waje a waje na mm. ita ce wacce ta fi shekara ashirin ni a waje na ita ce yan shila yau wanda za ta mace goba wanda za ta zo mu zauna mu hira in na ce kaza ta sani in na tari ta sani in na ce je ki min chips and omelette ta san abin da nake nufi kwai a soya min da chips ta sani amma ba yadda da ita abincin ma sai ka bata wata kila eh. ka gane kullun kana lallashin ta kullun ba san ba abin da sani so gaskiya a matsayina na uba ni tashin hankali ne a wajena a ce an aurar da yarinya ya shekara ma sha uku ba shekara tara ba idan za ka wanko maka ya shekara sha biyu ya jawar da ita yarinya tana ta shagobarta an yi ba murna bane amma farin ciki kuma gashi an hada ka kila da sarauta gaskiya an haɗa ni da aiki abin da zan iya yi kawai shine zan ba iyayenta hakuri in ce ta koma gida ta zauna zan ci gaba da ɗawainiya da ita tana gidansu in ma karatu za ta yi za ta ci gaba da karatun su lokacin da ta haura ishirin sai a kawo ta lokacin ta mallaki hankalinta misali a ce ya shekara sha biyu a ce ta zo za ta haihu jikinta bai buɗe ba ga ɗa a ciki kuma a cikin wanda yake shi ma yaro ne kaga akwai matsala saboda kamar da dan wani yake faɗi delayed labor yana yana da hadari saboda bata samu damar da abubuwan da jikinta bai zama ya bunƙasa ba ta yadda zai iya karɓan waɗannan challenges din sabon ɗaya zo da sauransu canje-canje na jiki duk bai gama ai akwai farkon balaga da za a ga ila za a ga uh, uh, pimples a fuska kirji ya fara developing jiki yana budewa duk waɗannan akwai lokacin da yake kaiwa murya na canzawa akwai lokacin da inda gashi bai fitowa ya dan fito to akwai lokacin da zai kai kuma ya gama ya gama kaiwa inda ya kamata ya kai ba daga farawa ka aurar da ita ba daga farawa ka aurar da ita ka jefa wata cikin hadari domin yanzu ta zo ta san abin da da bata sani ba shine da namiji idan aka wayi gari ta wuri mai dandane. ya zo ya sake ta shi kenan fitina ta same ka ta saba da namiji kuma ba namijin to ya za a yi kaga kaga to ai ba kowa zai zo ya ce zai aura ba kafin a ce za zuwa aura din kila ba ta iya sati ɗaya sai ta kusanci namiji to idan ya kasance an ɗauki wata ɗaya wata biyu ba namiji kamar mutum ne yana jin yunwa ka hana shi abinci kamar mutum ne yana jin kishi ka hana shi ruwan sha matsayin da ta koma kenan a yanzu ga kwakwalwa bai riga yawa ita kuma ba za ta iya danna zuciyarta ta hakura har sai lokacin da Allah ya kawo mata wani mijin ba kuma a wannan lokaci za ga akwai hadari ta fuskar za ka ga duk wanda ya zo ne kawai za ta ce ta yarda saboda akwai wannan arch din na sha'awa da ya zo ba ta gama fahimtar kanta ba balle ta san cewa wani shine daidai da ita wani shine ya dace da ita a sai ga an ji an sake fadawa cikin wani hadarin so na mata to an haifu daya can an haifu biyu can an fara yada yara kafin ka ce mai ta tsufa ba ta da ba za ta yi tsayewa da kafafuwan ta ba balle ta amfana ma kanta wani abu balle ta amfani wani ga yara kanana ita ba ta gama girma ba ta fara renin kanana to kaga akwai hadari saboda society za ta kasance al'umma za ta kasance cikin matsala da matsaloli shi ne za a ga cewa yaro ya kai ya fara balaga an aurar da shi bai gama kwari ba an sake shi sha'awa ta zo mishi lokacin da sha'awa take zuwa mishi kuma ba namiji kusa da shi to a wannan lokaci sai ka ga shi ne yake daga cikin abubuwan da yake yada cututtuka a cikin al'umma na zinace zinace Allah ya sa mu dace to malam ah, kuma da doctor wannan tambayan shi ne wai shin ba ganin kamar gujewa nauyin da Allah ya daura wa iyaye ne yasa suke saurin rabuwa da 'ya'yan ta yadda yake ganin a sun fara tasowa sun fara tasowa za su cika min da kila sai na gina wani ɗakin saboda 'yan mata na da suka taso saboda kila bin ɗaki yake yi saboda haka bari in sauri su ma in kawar da su e, abinci na yara ragu da nake ciyar da su sannan kuma nauyin su ya koma hannun wani ni dai su karata a gaskiya kullum nakan ɗora wannan magana akan cewa akwai karancin ilimi kwarai da gaske domin ba za ka haɗa talauci ba ka ce ka aurar da yarinya ka a bisa ba ga shari'a ba ce ta ci domin shi musulunci a koda yaushe yana lura da yanayin al'umma ne kuma yana kare musu haƙƙinsu su kansu 'ya'yan da za a aurar da su a nan lokacin suna da haƙƙi fa domin ka cuce su idan ka kai su wannan abu wannan shekarun kamar yadda kika kawo magana ne na tsadu wasu yara ina tafiya ne fakin kai ya haka kaza kaza suka gaya mun na ce ƙanana da ku mai kuka zo yi suka ce malam e, abin da ya samu aka, aka kawo mu nan baban mu ne zai kara aure ɗakin da muke kwana shine ya cire mu daga ciki ya kawo mu nan mu don haka ya aure ya sa matarsa a ciki yaya za ka yi kana auren eh, kana haifa ya'ya baka control ɗinsu musulunci bai yarda da wannan ba hakika annabi sallallahu ya ce mana mai auri mata masu son mu sannan kuma masu haihuwa domin in alfahari da ku ranar gobe kiyama to don Allah idan muka haifi 'ya'ya yoyoyo ba mai control ɗinsu ba yaya annabi zai alfahari ranar gobe kiyama da mu dole ne wajibi ne ga uba mun shigo zamani ne ya rika lura da halin da yake ciki da yanayin da yake ciki shin wani buɗi ne Allah ya yi min shin zan iya auren mata biyu ma ko uku shin yayan ma da ya kamata na nuna mana ko daushe yaushe malaman da ke nuna musulunci a koma bai a'a su rika lura da zamani da muke ciki yanzu na fata an gane bai yiwa ka auri mata kowace mace ɗaiɗai da ƴaƴa bakwai bakwai takwas akwai a ɗakin ta ita kaɗai kuma sannan ka ce kana son ka ba kowa haƙƙinsa ai musulunci ya nuna mai daidai lokacin da zai aurar da ita ba hujja ba ce da mutum zai kafa har ga Allah ya ce a'a yarinyar nan ta abin nan ga shi kila kuɗin makarantar ta waye ɗinkin ta menene tun da ga wani ya zo ka a barin aure mushi ya tafi to shi kansa wanda za ka auren ma an ce sai ka bincika shi kaji wannan ta yana ɗaya daga cikin mafita shi wane ne shin ka aurar da ita a karama idan ya je zai rike ta in wata lalura ta faru zai iya haƙuri da ita tana da hankalin da in ta yi yi laifi ma ta zo ta ce mushi wane ya haƙuri da makamantan irin waɗannan abubuwa ai musulunci ya shimfiɗa ma kowa abin da ya dace ba kai tsaye kawai ba abin da mutum ya ga dama yake yi ba ba hujja ba ce wannan mutum ya ce wai yarinya ya sauri ya aurar da ita ba ya koma jahiliya ke kenan wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat saboda mai su ma talaucin yasa suke binne 'ya'ya mata a lokacin jahiliya da mutum ya haifi ya mace Allah Allah yake duba ga me ya samu idan namiji ne ya ce ta murna yana faɗi a gari idan mace ce ya lullube ta ya dunkule ta a cikin tsumma dama ya tona rami already ya je ya rufe ta ba don komai ba don menene don tsoron talauci wannan ta faru da wani sahabi na annabi sallallahu idan aka yi sallar isha yakan zo jikin masallaci sai ya ajiye goshin kanshi haka yana zubar da hawaye sai annabi ya tambaye shi wana ina ganin kana yawan kuka in aka yi sallah ce ya rasulullah ina tana abin da na aikata a jahiliya yarinya ta ta isa aure ta yi komai amma saboda talauci na je na jefa ta a rijiya ina jin kukanta da komai amma na binne ta a rijiyar nan na tafi yanzu na ya waye na karɓi musulunci ina na dama abin da na aikata a wannan to ashe idan muka lura da irin wannan annabi bai nuna mana wai dan talauci kuma qur'ani ko a musulunci bai nuna mana dan talauci mu rika auren ma da 'ya'yayen mu ta yadda muka ga dama ba ba hujja ba ce a gurin Allah kari abi kan abisa abin da malam ya faɗa gaskiya idan mun duba yanayin zamantakewar mu na yau musamman a wannan zamani da muke ciki za ga uba yana kokarin aurar da ya saboda ta kai munzalin da idan ta zauna a ɗaki za ta san me uban yake ciki da mahaifiyarta kuma ɗaki ɗaya gare su za ga da mazan matan da mazan a cakuda a daki guda yana so ya kara aure ba hali yana so ya kusanci matar shi saboda sha'awa irin ta dan adam ba hali saboda haka sai ya tunanin bari ya kokarin ya je ya aurar da ita ko ta halin kaka ma ko ta halin kaka saboda haka wannan dalili na tunanin baya tunanin kuncin da yake ciki ya tunanin yadda zai yi ya tarbiyyanta da 'ya'yan shi ya bambanta makwancin 'ya'ya mata daban makwancin 'ya'ya maza daban 'ya'ya maza an kai su gidan wasu can suna kwana bai damu da suwa suke cuɗanya ba 'ya'ya mata kokari yake ya rabu da su saboda shi ma yana da bukata tsakanin shi da matar da yake tare da ita wacce take uwa ce ga waɗannan yaran saboda haka sai ka ga yana kokarin yadda zai rabu da su ya aurar da su gama kowane ne saboda shi biyan bukatar tasa wanda kuma kamar da malam ya faɗi cewa aure cewa aka yi bincike ka gani iza a takun mantar dauna dinahu wa amanatu fa zawo juhu wa kulquhu a wani kaulin idan mutum ya zo neman aure rinku idan kun yarda da rikon amana shi da addinin shi fa juhu ka aura masa to ba a binciken addinin ko rikon amanar sai a dauki ya aura mutum saboda shi yana tunanin ai ta matsa mishi ta takura mishi wuri ɗaya suke kwana mm. ɗaki ɗaya suke kwana baya tunanin a'a ya zai ya ƙara himma wurin ƙoƙarin yadda zai samo uh, abin da zai sa ya gina wani daki yadda zai bambanta tsakanin ɗakin da yake kwana da mamansu da kuma ɗakin da 'ya'yan shi mata za su zauna mm. a'a ba zai wannan ba sai ma mana tunanin a'a bari ya ƙara ƙaro aure mm. ya sa awan eh, sai raba 'ya'ya mata da ɗakin da suke kwana ya sa mata a ciki saboda yana ganin za su rinka shiftin suna canzan daki idan yanayi yana wannan daki su suna wancan daki hatakure kullum a kuntace ya kosa ya rabu da su so kaga akwai matsala arewaci kamar mu ba ma kunyan 'ya'ya mata su zama zawarawa misali kananan zarawa zawara da muke da shi ba ganin kamar abin baya damun mu ne shi yasa abin yake ta ci gaba kai ne uba ba wai baya damun bane kin san na farko dai kamar yadda aka yi tambaya akan iyaye ko talauci ne yake sa su su aure ina so na yi tsokaci kafin na wuce abin biyu ne yawanci mazauna ƙauye da mazauna birni yawanci mazauna ƙauye al'ada ce su sun saba daman kawai ba wai talauci ba ne ba yau su wannan ba yau wato amma kuma yawanci a maraya mutum ne ya zo maraya ɗaki ɗaya ke zama ga yara waye sai ga kokari ke kawai shi ya sallame su to kin ga wannan abun kashi biyu ne to sannan kuma yawan zaurawa a ce baya da mutane ai fitina ce kowa yanzu uba yanzu uba yanzu a misali ya aurar to ai yawanci zaurawan kuma su da iyayen madamu kuma su suke kin kaso auren kin zo gida yanzu kin zo kin samu kaza kaza kaza kullum kana cikin kunci yawanci ki interview da zaurawa zaki ji suna ga miki ta dawo wa kai su dakin miji eh to ai eh yawanci gaskiya kin gane kamar yara kanana din da ake musu aure da wuri kamar abin da malami faɗa yawanci da su dawo gidan iyayen sai su shiga barki. ka garinya ta je ta gama ɗaki a ga sunan dai wajaje da yawa ba sai mun faɗa suna ba abin da ke faruwa kenan saboda idan ta dawo gidan kuma fitina ne so da ɗakin da za ta zo abincin da za ta ci ma matsala kin gani so dole ai iyayen su ma abin ya dame su sai ga kuma daga baya ne zaka ga ana ana da na sani ai da ban yi kaza ba da ban yi kaza ba to shine problem din amma ba wai abin baya dama su bane ai dole abin ya dame ka kai ka haifar kuma kai zai dawo ya dama so abin da zan ce akan shawarwari shine aiki ne na rukunai da yawa mutane da yawa na farko malamai suna da haƙƙi akan haka ma'ana limamai na masallaci da iyayen suke zuwa sallah eh, su yi faɗakarwa su nuna cewa wannan fa ba wai tsari bane na addini kamar yadda mutane suke yaɗawa cewa kawai ka kawai shekara shida ka aure da ita su bai musu bayani kamar yadda malam ya bayani hukuma sa doka a Kano sarki sunusi ya so ya kawo wannan tsarin na a sa conditions din da shekarun da mace za a mata aure sannan kuma idan ka yi aure ba za ka kara ba sai ka yi mitin din wani condition din aka zo aka mai ca ca a kai a misali to wannan su ne tsarin da ya kamata a yi sannan kuma iyaye su ma a gida su san cewa fa haƙƙin kula da yaran sai na kansu ne kuma Allah ya zai tambaye su kamar yadda malami suke bada kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukan ku an ba ku kiwo ne kuma za a tambaye ku abin da aka ba ku kiwo to ni shawara da nake so in bada za ta ta'allaka ne ga jama'a waɗanda suke kula da haƙoƙin jama'a misali kaman ta ɓangaren malamai ramadan lectures da ake yi da wasu idan an tashi aure a haɗa a leccoci ya dinga bezin waɗannan lakcoci da wa'azuzzuka da ake kan ire-iren waɗannan abubuwa ba wai a gaya ma mace haƙƙin mijinta ko a gaya miji haƙƙin matar shi ba a a gaya musu cewa auren wurin nan a kawurar da yarinya tana shekara shida bakwai yana da illa ga kuma illolin sannan idan mace mata sun je asibiti likitoci irin laccocin da suke din nan su tara su su rinka domin a lokacin ne ma za su dauka saboda mace ta je yin awo ta lura da irin wahalar da ta samu kanta a ciki za ta yadda ta jefa ta yi shekara shida zuwa bakwai a cikin irin wannan wahalar har zuwa sha uku ka jefa yarka cikin wannan yanayi wata fa daga lokacin da ciki ya shiga fa ta fa shiga wahala har sai ran da ta juye wata kuma daga lokacin da cikin ya shiga sai ta sai a mata bed rest so likitoci da nurse nurse sai an bata hutu na asibiti na tsawon watanni kamar uku ko hudu cikin ya yi kwari sannan ne za a ce ta tafi gida kuma a hana ta yin wasu ayyuka daban saboda haka haƙi ne na iyaye haƙi ne na malamai haƙi ne na likitoci haƙi ne na hukuma da su sa ido akan ire-iren abubuwan nan da suke faruwa game da abin da ya shafi auren wuri illolin da ke haifarwa musamman ma ta fuskar abin da ya shafi samar da zaurawa ƙanana a cikin al'umma wanda yake haifar da zinace-zinace barkatai ba iyaka hakika malamai duka sun tafo wasu abubuwa da nake so in tabo na farko dai wajibi ne a musulmi idan zai aure ya zama ya zama ya yi ƙurbul ulama ma'ana ya kusanci malamai wa zan aura malam a faɗakar da ni shi malamin kuma ya zama masani ne game da zamanin da ake ciki da yanayin da ake ciki da halin da ake ciki ya baka shawara domin muna haramtar da mutum ya je ya aure bai san mai aure ba yawwa ma yawwa masha Allahu dole ne yawwa na yin aure mm. sannan ma bayan nan in ka tashi muna son kurbul dubba hatta likitoci wajibi ne mutum ya je ya kusance su mm. ya je ya aure mm. yaya to kai shekarar ka nawa ita waccan shekarar ta nawa a habaran kai daɗi an ka auro wannan ma psychologically a hankalce yan yarinya ce haka yar karama ya za ka kawo ta gida dubi shekarunta dubi kazanta yanta abin nan ɗinta mm. to wannan ma wajibi ne mutum ya kusanci likitoci ya ga shi kansa sa ma ya take ita yarinya kanta lafiyar ta yaya take wajibi ne ainihin a kusanci irin wannan soyayya kauna da madafa zanzarin sararin soyayya kauna da eh eh sararin soyayya kauna da madafa zanzarin sararin soyayya kauna da madafa oh, oh, zanzarin sararin soyayya sha kalbi na ka zamto soyayya bauni ke tashi kan kauna turare fi so min kauna zanzarin sararin soyayya kauna da madafa oh oh salon waka ne rawa sarewa na yo busawa maza maza maza maza hura busawa a ah, ganga ta zando kawa. Eh, rawa in tashi ta kawa bazar kawai narki a hannu na zanzarin to haka yake to tattaunawar kin ji dai ko ce masu wararru sun ji da aka yi da alaran malamin Usman Ibrahim Musa da Dr. Salisu Bala na Arewa House da kuma wani injiniya Abdullahi Hussein ba eh to kin dai ji maganan da suka yi me kika saurara a ciki ɗaya daga cikin abin da ta ce kila babba maganar nan na auren wuri musamman kin ga shi malamin nan yana magana akan menene yana magana akan musulunci daban Mm, al'ada daban mm. in ka cakuɗa su to za ka ruɗe za a ruɗe kam eh. ni ma dai abin da na fahimta mm. dai na fahimta dai mutane abin da ba su gane ba suna ɗaukan wannan suna haɗa shi da musulunci da al'ada da waye kuma shi kan shi ma addini yana tafiya da zamani shi ma abin kin ga Malam Usman ya faɗa sannan shi ma wancan can ya faɗa ko ita al'ada tana canzawa ai saboda in aka ga cewa akwai cutarwa a ciki ya kamata ta canza to sai mu ce Allah ubangiji ya sa mun kare da duk abin da muka ji Allah kuma ya sa wa'anda aka yi abin dan su su gyara mu kuma allah ya ba mu ikon ganewa koyaushe da sauran mutane da suke sauraron mu sannan kuma da fatan cewa za mu ci gaba da tarbiyyar yaran mu yanda ya kamata eh, to yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu a madadin a madadin ni daula salim sai mm. kuma julie lazar gresham wadda ta bada umarnin shirin da injiniyan mu ne mr pete usman ahmad kabara ne a washington dc ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin samu zama lafiya sai gobe za mu dawo kuma da maganar ilimi a cikin shirin yau da gobe shirin matasa amurka yau ta manta a yau da malalaci